yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da wannan maraicen na ranar talata goma sha ɗaya ga watan takwas. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a mitoci 25, 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda. Yau rana ce da yau da gobe ke tattaunawa akan ilimi da fasaha da sana'a. To ko me ke kawo taɓarɓarewar dangantaka tsakanin malamai da ɗalibansu musamman ma mata? wai ba wani abu ya kawo waɗannan abubuwa suke ta bijirowa yanzu ba sai gurɓatar tarbiyya a cikin al'umma tarbiyyar mu ta taɓarɓare ta kai ga sanin ƙima kai da sanin ƙimar da kuma hakkokin jama'a sun shafi kwarai da gaske kuma ba makarantu na sakandare kawai ba ina faɗa maka har da islamiyoyi malami yana ya zama yau da yamma gashi a aji yana koyarwa da dare akwai budurwar da zai je ya zance a cikin ɗaliban nasa a cikin ɗaliban nasa waɗannan matsalolin na ɗaukar wani salo na daban a matakan a cikin al'umma da baki ɗaya to waɗanne matakai ya kamata a ɗauka don magance waɗannan matsaloli? Magani shi ne su shugabannin da ke ɗaukan malamai da su albashi da kula da sun yi aiki ko ba ba ya kasance su san cewa ba wai shiga ba ne aji kawai a koyar aikin malami shi ne koyar da tarbiyya ya inganta hudda shi tsakanin shi da ɗalibai sannan kuma ya tabbatar da ya ba shi ilimin kuma ilimin nan ya buda shi ya ji ya sa ke so ya san dole da hukuma da hukumar makaranta da sa ido tabbatar da waɗannan malaman da ba da iyaye suka ba da a tarbiyyar da su suna yin abin da aka sa. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan a filin matasa masu basira kuma za mu kawo muku hirar da muryar Amurka ta yi da ɗaya daga cikin matasan da suka halarci taron ƙolin matasa shugabanni na yankin Afirka. Bayan haka za mu kawo muku amsoshin tambayar ta jiya duk a cikin shirin yau da gobe. A makon da ya gabata ne aka kammala babban taron matasa shugabanni wanda gwamnatin Amurka ta shirya a nan birnin Washington. Dr. Rukayya Nasir Sani na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron ta bayyana mana burin rayuwarta. a cikin buri na ra ina so na ga yau mun tashi kasar mu da kuma nahiyar mu mutane suna da lafiya kisan so da yawa yadda muke zaune kamar mutane ba masu san me ke damun su ba ba san inda za su je su samu a asibiti wanne za su je yau sai ka tashi kayi tafiyar wani kwana ɗaya ko kwana biyu ko sai an je an sai da kayan gona ko wani abu kafin mutum ko kuma in ya je karamin asibiti a ce ba nan za a iya kula da su ba sai sun je babban asibiti haka da sauransu kuma da cewan so buri na a rayuwa gaskiya ina da um, sha'awa akan abin da ake kira wannan non-communicable diseases su cutar siga hawan jini cutar daji so saboda abu ne da zaki ga duk wani um, in kika dau al'umma zaki ga mutane da yawa suna da shi yanzu yau ko kusan duk gidan da zaki je zaki ga akwai mai hawan jini kuma ba abin da muke yi da zai wato ake cewa rigakafi ya fi magani ba ma yin rigakafin nan abuwan rigakafi a ce mutum ya kula da abin da zai ci kar a riga shan sigari ina shi shan taba a motsa jiki kuma motsa jiki ba wai mutum sai ya je jim ya wannan ba a wato kamar su cutar daji na wasu suna da abin da ake kiwa screening wato kafin ya zama to ya zama dajin ma kamar dajin bakin mahaifa akwai gwajin da ake iya yi a san cewa to fa kamar wannan akwai matsala kuma da maganin da za a iya bayarwa kafin ma ya zama daji to irin wannan ina so in ga ya wayar afirka da mutane suna da lafiya sun san wayannan suna daukan lafiyarsu a hannunsu ba wai sai sun jira a ce gwamnati ce ta zo ta musu ba kuma ba wai sai mutum ya zamanto sam ya kwanta ba lafiya hajaran majiran sannan zai tashi ya tafi asibiti Malamai tamkar iyaye ne a makaranta, amma sai ya kasance yanzu wasu malaman sun yadda wannan girman sun yafi tufafin rashin mutunci. Menene ra'ayinku game da rashin jituwa tsakanin malamai da ɗalibansu musamman yadda malamai maza ke neman ɗalibansu mata da lalaci? Ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook. Asalam yau da gobe wannan babban makasudin ya daɗe yana ci mana tuwo a kwarya saboda tsantsagwaron rashin tsoron Allah na malamai ne yake jawo wannan kuma har yau malamai suna faɗakarwa akan hakan amma jiya yau fatanmu a nan Allah ya mana maganin duk abin da ya fi ƙarfinmu amin sako daga sha'aibu M Haruna. Yau da gobe kowa ya yi fasikanci da 'yar wani don yana matsayin malami to ya jira alkawarin Allah. shi ma dole za a lalata tasa. Saƙo daga Comrade Hafiz Sani Murabus attajiri garki jigawa. A gaskiya wannan ba daidai ba ne game da malamai ga ɗalibansu. A cewa yarinya komai ƙoƙarinta idan ba ta ba wa lakcara haɗin kai za ta faɗi a jarabawa amma kuma komai daƙiƙancin yarinya idan tana ba wa lakcara haɗin kai ita ce mai cin jarabawa Fatanmu Allah ya yi mana maganin wannan mummunar ɗabi'a ya kuma saka muku ku da kuka ba mu damar tofa albarkacin bakinmu. Mun gode, sako daga Husaini Umar. Wato mafi yawan irin wannan yanayin zaka ka iske cewa su ɗalibai mata ne ke fara buɗe ma malamai mazan ƙofar yin hakan don cimma wani buri nata na daban ga wannan malaman Sako daga Yahuza Musa. Wasu lalatattun malaman makaranta su ne ummul aba'isin lalata tarbiyyar ɗalibai mata. ya kamata gwamnati ta ɗau tsatsauran matakai akan irin waɗannan banzayen malaman. Sako daga Awwal Abubakar Biri a jiya. Wallahi tallahi wani abokina ya taɓa kama malaman su da yarinya ƙarama yana lalata da ita a maraba da ke jihar Nasarawa State. Daga nan malaman kullum in ɗaliban ya yi laifi baya hukunta shi. Sako daga Bello Buhari Madaka. In nufi ne da aure, to ai abin da ake bukata kenan. Amma in saɓanin haka ne, a al'ada ma bai kamata ba, bare a addini. Gaskiya bai kamata ba a matsayinsu na iyaye ko wakilan iyaye a makaranta wanda aka ba su amana su dinga yin haka ba, su ma ba za su so su ga wani yayi wa 'ya'yansu haka ba. Sako daga Muttaka abdo. Abubuwa ne da ya shafi duka ɓangarori kamar haka, kwaɗayi, rashin haƙuri da kuma son zuciya daga su malaman. sai kuma karancin natsuwa da kamun kai da rashin sanya sutura ta mutunci daga su ɗaliban a ƙarshe sai rashin ɗaukan mataki ko hukunta wanda duk aka samu da laifin daga hukumomin da alhakin hukunci ya rataya a kansu saƙo daga idris m isa ko duk maganar da ba kasafai take faruwa a al'adunmu ba shi kuke kawowa saƙo daga musaddik abdulmumin Gaskiya kam wannan ya zama ruwan dare cikin makarantunmu kuma ba komai ya ja mana wannan ba sai dai rashin inganta ilimi. Shi dai namiji ya kusan zama mujiya a idan malami, musamman in ya kasance ɗan talaka ne. Ba na nufin dukan maza ba su da gata gun malamansu. Hanyoyin shawo kan wannan matsalar suna iya kasancewa kamar haka. Na ɗaya, gwamnati ta sa ido akan al'amuran ilimi. Na biyu, duk wani mai shugabanta wata makaranta ya kasance yana nada kwamiti na binciko sakamakon jarabawar ɗalibansa. Abu na uku, a ba wa kowa 'yancinsa. Wannan 'yancin ina nufin na mace ko na namiji, kyakkyawa ko mummuna, ɗan mai kuɗi ko ɗan talaka da makamantansu. Illan wannan halin na nuni da cewa kwarabshin ya ci gaba da zama abinci a ƙasar. Misali, Ni ne ɗalibi, na ci jarabawa aka hana ni ko an tambaye ni kuɗi wanda rashin bayarwai zai sa in sake dawowa wata shekara in rubuta fefar. Kun ga zan bayar, amma mai zai haifar. Domin in aka tambaye ni naira goma, in na zama malami kuma naira ashirin zan tambaya. Haka shi ma na gaba zai iya tambaya fiye da haka. Allah ya taimake mu. Ya Allah ka taimake mu albarkacin sunayenka kyawawa da kalmominka tsarkakakku. Sako daga Adamu Hussaini Bulungui. A kan taɓarɓarewar dangantaka tsakanin malamai da ɗalibai, ya sa wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da malama Asma'u Yahya mai makarantar Excel College da ke Kano don ƙarin bayani. Wato, su makarantu ko kuma ita makaranta ba ba za a kalle ta ita ita kaɗai ba dole a kalle ta tana cikin al'umma ne ba wani abu ya kawo waɗannan abubuwa suke ta bijirowa yanzu ba sai gurɓatar tarbiyya a cikin al'umma mu ta taɓarɓare ta kai ga sanin ƙima kai da sanin ƙima da kuma hakkokin jama'a sun shafi kwarai da gaske a da malami na kallon kanshi a matsayin uba ba malami baya kallon ɗalibarsa da wani abu da zai gitta na sha'awa to gurbata ta yanayi da muka samu kanmu a'a littattafan banza ne kallace-kallacen banza ne da abubuwa daraja malamai wasu tsiraru sun bar wannan ya kasance ya gurɓata yanayin tafiyar wannan aiki nasu da har kuma ba makarantu na sakandare kawai ba ina faɗa maka har da islamiyoyi malami yana ya zama yau da yamma gashi a aji yana koyarwa da dare akwai budurwar da zai je ya zance ɗaliban nasa a cikin ɗaliban nasa to wannan gurɓatar tarbiyya da yanayi da muka samu kanmu to ya zama malanta ba a ɗauke ta darajar ta ta faɗi waɗansu tsiraru a cikin masu wannan um, aiki na malanta sun shaidan ya riga ya yi katutu a zuciyarsa har abin yake kai haka uh, ajiya wasu suna ganin kamar rashin tarbiyyar su kansu malaman kamar yadda suka faɗa tana da nasaba da yanayin karancin koyarwa da ilimin koyarwa zalla a makarantu da ake da su da misali a baya ana da irin makarantun nan na tc har ka zo irin atc da sauransu har ka je jami'a a layi kake na ana koyar da kai yadda za ka koyar da tarbiyya wasu na ganin kamar wannan barakar kamar ta taimaka ya ku kuke kallon wannan abu ai wannan shine gurbatar yanayin yadda shi kanshi ilimin shi da ka samu yawan yawan malamin da za a ce an same shi da irin wannan za ka ga ilimin na farko ya karanci shi yasa dan ma yake kawo kai ilimin kanshi na kowane irin fanni yake koyarwa akwai mm, alamar tambaya a tare da shi na ɗaya kenan wannan bangare ina maka bangaren malamai yanzu ɓangare na hukuma an yi sake da yawa a da a arewacin najeriya abu ne mawuyaci makarantun 'yan mata ya kasance kaga wai majority wai malaman maza ne matan tsiraru ne kai malam yau an wayi gari za ka tadda makarantar 'yan mata principal din namiji ne masu koyarwa musamman makarantun da suka fita wajen gari saboda mata kowa tana so a batta a kusa da gidanta a batta a kusa da 'ya'yanta a batta a kusa da mijinta tafiya ƙauyen takan yi wahala to a zamanin da ko ba namun ba ne ana ɗauka saboda a cikin wannan gurabe na waɗannan malamai mata to yanzu wannan karanci na malamai mata da za su tashi su kasance suna cikin makarantar 'yan mata tare da da yaran nan kuma akwai matsalar da in ta tashi daga mace sai mace amma za ka ga shugaban makaranta namiji senior master disciplinary ah, yau to za ka a kashi 100 ko 70 ko abin maza ne to wannan gaskiya ya ƙara jawo irin wannan saboda ko ba komai akwai teacher on duty wanda zai rika dubawa to ga supervision zai karanci kuma koyaya ake in dai mazan sun rinjaye matan a harkar za a samu matsala a ta wani waje to kuma su ma yaran ta bangaren su akwai lalaci akwai rashin kamun kai wanda ya taso ne daga harkar tarbiyya tun daga gida da karance-karancen littattafan banza waɗanda yanzu su ne suka fi komai yawa ba littafi ne wai don nishadantarwa da duk an karanta su magana jari su wai da an karanta amma akwai tsirarin littafin littafan banza wanda yake motsa sha'awa ma yarinya tun kafin a kai ta kai lokaci to so da sai aka samu wannan sai ka ya zama barazana kuma ga wancan magana da kika galibin malaman ma maza ne can kuma tana wannan karance karance ana karance ana karance karance hmm. ana kalle kallen da ba shi kenan ba mm. saboda haka nan da nan shedan yana gittawa kuma sai ka ji abin nan a wani bangaren kuma akwai 'ya'yan da salihai ne ba su san komai ba mm. to sai in sun fada wannan yanni kuma sai cin zarafin ya zama an kwari wanda bai ma san hakan ba mm. wannan a bangaren ƙananan makarantu a bangaren makarantun da ba na wannan na gaba da secondary a na tutura ba bangaren a makarantun islamiyu kenan a tsiri maulidin tsakar dare a tsiri makarantun tsakar dare kuma duk da cewa ilimin nan a da ɗin ma an yi shi in saukacce an yi ta ana da amma an ƙayyade lokacin tafiya makarantar nan yanda in wasu yi na safi wasu su yi na yamma daga yamman nan magarba ba mai ƙara zuwa makaranta yanzu akwai makarantar dare daren na a cikin duhun daren nan da lullube daren nan kuma da wani sa'in rashin wadatar yanayin haske ma duk yana kawo yana ƙara contributing akan irin wannan da a kwana ana maulidi ɗan mata ba wani muharrami ake tura su da shi ba ba komai ba saboda yadda a cikin zuciyar iyaye cewa ai malamai ne suke tare da su ni a iya shekaruna na wannan harka akwai abubuwa da yawa ɗin sun bujiro kan irin waɗannan abin nan in za a iya a haƙura da daren nan mana da daddare uba ya sa yar a gaba in ma tula za ta rika yi ta yi amma daren nan an haɗa an gwamutsa to shi ma yana kawo silatar lalacewa tarbiyyar 'ya'yanmu mm, ita makaranta ta gaba da sakandare kowa ya mallaki hankalin kansa wasu yara suna zuwa da zuma za su yi karatu shaidanin malamai waɗansu kuma gani suke kasuwa ta buɗe abu ne sai a sa yarinya a cikin tsaka mai wuya ita ba za ta iya faɗa a gida ba saboda kar ta shiga wani garari shi ko malami ba a ba da yanayin da za a kai ƙararsa ba a tsarin eh, hukumar gudanarwar makaranta ko jami'a yanda za a samu yadda ɗaliba za ta iya ba ta iya kai ƙara ba tare da an tozarta ta ko an wulakanta ta ko muta an san wace ce ita ba hmm. sai a ce eh, yancin ɗan adam to irin wannan abu na kamar cin zarafi abu ne mawuyaci wannan mutum zai buɗe baki ce to fa gashi ko ba a kai ga yin aika-aika ba ko da wani abu a kai dai wanda bai zama daidai ba to abu ne mawuyaci um, wanda ya fito ya faɗa ƙoƙari ya yi ƙoƙari ya yi yawwa to su malaman jami'a kuma su sun samu kafa to shi kenan waɗanda dama suke da ƙoƙari a ce za a riƙe takardaki a ce ta ɓace wanda kuma dama da dagarawa suke a ce to zan iya sawa ki ci. idan idan gashi to hmm. kaga wannan shi amma kuma akwai yaran da su kuma dama hakan suke nema dama da zuman yawon suka ji hmm, dama abin ne za ni ce ta tadbije mu hmm. za ma yawon dai su shi sa a gaba saboda haka su dai su samu takardar za su samu su gama su koma ta halin gaza ne su tafi yawwa to dole a kawo yanayin da zai zama hukuma ta kawo generally hukuma ta kawo wanda aka samu da irin wannan musamman malami Lalacewar dangantaka tsakanin malami da ɗalibai maza da mata wani babban ƙalubale ne da ke ci gaba da zaizaya tushen tarbiyya a al'umma. To ko me ke haddasa wannan matsalar? Abokin aikin Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da Dr. Muhammad Alkali, malami a Jami'ar Usman ɗan da ke Sokoto, ga abin da ya ce. abin da ka faɗa gaskiya ne yana faruwa a jami'o'i da kuma irin eh, manyan makarantu wanda ba na jami'a ba misali kamar su college of education su polytechnic su college of legal studies su law school da makamantansu mun san eh, akan samu saɓani ko kuma rashin tarbiyya dan zan kira wannan rashin tarbiyya saboda me saboda shi malami kamar uba ne ya kamata ya zama mai koyar da tarbiyya ba wai ilimi ko yake bayarwa ba shi yasa in mutum ya zama digiri za ka ji an ce ai akan hali da kuma samar da ilimi saboda me saboda ana ganin shi ma uba ne ya kamata ya samar da ilimi to amma kuma haka akan samu saɓanin haka to ah, ala kulli halin ah, ya kamata mu san cewa shi ɗan adam kowa da irin halin da yake da shi sannan kuma ya danganta daga me me tarihin shi ya girma wace irin tarbiyya aka bashi daga gidansu to don haka haka din yakan faru sannan kuma laifi tsakani da Allah yana kan akan su shugabanni masu kula da wa'annan makarantu saboda ya kamata san cewa ya'ya da iyaye suka ba su ba wai malamai kawai ba a ku malamai ai ku aka yi kuma kuma da shugabanni masu kula da makarantar nan to shi yasa yace dole misali kamar ga su management na su jami'o'i da waɗannan makarantu su rika sa ido shi yasa a ƙasashen da suka ci gaba za ka ga ɗalibi yana asistan malami watan ɗalibi za ka ga yana ƙoƙarin ya ce ga da malaman shi suke ga da suke koyarwa ga da halayen haka shi kuma malami shi ma ya binciki ɗaliban shi ya ce a'a suna da ilimi suna da tarbiyya ba su da shi da makamantansu to don haka tilas ne su shugabanni tun daga bayan chancellor misali a zuwa dibke bayan zuwa din zuwa HODs duk waɗannan su ne makarrabu da kamata a ido su ga cin menene hudar ɗalibi da malami to don haka idan suka gano ga abin da ke faruwa kuma um, matsalar shine ɗaliban ba sa a da malamansu su shugabannin babu ruwansu da su gano shin malaman nan ya suke yi dan ɗalibai ya kamata su ma su ci gayi da malaman nan suke yi kuma ta nan ne su hukuma za su sani domin su ɗauki hukunci to don haka magani shi ne su shugabannin da ke ɗaukan malamai da biyan su albashi da kula da sun yi aiki ko ba yi ba ya kasance su san cewa ba wai shiga ba ne aji kawai a koyar aikin malami ne koyar da tarbiyya ya inganta kuɗa shi tsakanin shi da ɗalibai sannan kuma ya tabbatar da ya ba shi ilimin kuma ilimin nan ya gwada shi ya ji ya sami shi da yake so ya sami to don haka dole da hukuma da kuma makaranta ta sa ido ta tabbatar da waɗannan malaman da ta ba da iyaye suka ba ya'yan a tarbiyyar da su suna yin abin da aka sa idan suka yi haka za ga malami shi kanshi ya san an sami shi ido ana neman a san ya yake yi to wannan zai sa abin a samu sauƙi insha Allah To, a Dokta yanzu akwai wannan matsala wanda take ta zama ruwan dare waɗanda malamai sukan karɓi abun goro a hannun ɗalibai don su ba su damar jarabawa wannan ajin. To, ita wannan matsala wani irin abu za ta kawo a cikin tsarin shi ilimi baki ɗaya? Na fara da bada misali da cewa sabon shugaban ƙasarmu shi Muhammadu Buhari ya ce zai fatin corruption. Nan yawanci ba ya bambance indiscipline da shi corruption. To don haka dole ya zama wajibi da malaman da makalaban makarantar da su ɗaliban su san da cewa ka ba kuɗi malami ko da ya nema. Kai in ka san abin da kake yi kana karatu ka san um, karatun nan shi aka turo ka kai to ban ga dalilin da za ka je ka nemi malami ka ba shi kuɗi ba. Yaƙi da jahilci a zauren na Boko Halal kuwa matasan nan waɗannan matasa a zauren na Boko Halal kuwa waɗanda matasa mata ke tattauna muhimmancin ilimi ga 'ya'ya mata. Yau za mu kawo muku ra'ayoyin wasu mata a kan batun. Ya sunanki? Sunana Nabila. ki nawa? Six. To me amfanin karatun boko? In na girma ina son in zama dokta. In ban yi karatu zan iya zama <laughs> dokta ba. ya sunan suna na amisa shekaran kina. shekara na hmm, sha biyu to me amfanin karatun boko saboda idan ka girma za ka yi ɗeba jahilci da kuma me da sannan kai kai aiki da kuma me da wayewa it's important to me saboda mutane za su respect ina idan sun san ina da ilimi kuma ba su dinga downgrading ina ba kuma za su dinga respecting ina kuma kowa zai iya bari na in yi abin da nake so like a bari in yi magana in public saboda an san a wurin let kowa down kuma za a dinga valuing kowane decision ne saboda an san zai iya assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu na sauda husna imam kuma shekara na sha shida jama'a ilimi abu ne mai mahimmanci wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabinmu sallallahu alaihi wasallam ya fara yi shine ikra ka karanta read mahimmancin ilimi shine ya yaƙi jahilci da ilimi ɗan adam zai san yanda zai gyara jikinsa ya tsabtata kanshi ya yi sana'arsa ya kuma yi uh, ma'amala da jama'a this is the, dif the difference between wanda yake da ilimi da kuma wanda ba shi da dole ne mutum ya sami ilimi ya nema ilimi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu mi. rabbi zidni ilman Allah ka ba mu ilimi da zai yi benefitin dinmu a yanzu da kuma nan gaba amin assalamu alaikum suna na Habiba Umar Abubakar abin da ya sa muke ganin kamar ilimi shine idan ba a yi shi ba rayuwa kamar ma ba za ta samu ba ita ce ainihin bishiyar rayuwa gaba ɗaya ilimi a matsayin ɗaliban take ta fannin ilimi wanda take karantar a wurin da ake da education ke na fannin ilimin abin da nake karanta ke yi gaba ɗaya shi rayuwa yana zarta mutuwari a kan mutane suka yi ilimin ilimin mutane da fahimtar su shi ke kawo canji a rayuwa shi ke kawo ci gaba a rayuwarsu da haka shi ya mutane ke ganin cewa idan ma ba ilimin ba ma a ganin mutane ba a gaba ɗaya a kimanci a lafiyance a gaba ɗaya rayuwa idan ba ilimin rayuwa ma ba ka da shari sai sa kuwa ke ke ga cewa ya ci gaban karatu kuma ya yi karatu mai zurfi da ya san cewa ya san abin da yake yi zai kawo kansu ci gaba da kuma al'ummarsa da ke yanci daga cikin mu makaranta suna karatu da kawai samu aiki amma ba sani cewa idan ba karatun aikin yin kyan da aikin yan ba za a samu dan Allah uwaye a To masu ku gafarce mu yau ba za mu samu damar kawo muku filin dafe-dafen namu ba, amma ku shakata da waɗannan waƙar ta giyan no more. Yeah, sangal. Yala ta yini la bian neri simi ga yewe jeng yini simi la yue. you need yini la bilim yini sofale yini la bian dia ta yin. Baba hong ai jang abe jang abe jang abe jang abe jang abe. Wali yang sangal. Ƙarshen shirin namu na yau kenan da fatan kun ji daɗin shi kun amfana da darasan da ke ciki sai kuma gobe war haka in Allah kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Yusuf Aliyu Harande. Da wanda ya haɗa mana sauti da ba da jagoranci Mr. Daniel Brown da Ms. Julie Gresham da injiniyan mu Ms. Nashwan ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. صابر ولي صابر ولي لا تيني اتعوى اي جنابي جنابي جنابي جنابي جنابي كاسن سلام لك يا كاسن تالا كاسن تالا كاسن تالا ولك يا هادي نومون كاسن تالا كاسن تالا This program has come to you from the Voice of America, Washington.